wani matashin attajiri ya tara a rada da ka yayin da ya ɗiban kara da kiyashi cikin rashin sani shin ko ya iya sanya taguwar shi ya kwanta lafiya kamar yadda muke gadara da cikin gidan nan ke ma dole kin zama a cikin gidan nan zaki yi duk abin da kike so a cikin gidan nan ban fahimci me kake nufi ba na rike amanar su har yanzu zuciyata a tsoraci take da kai na miki alƙawari ba zan ƙara tsoratar ki ya kamata ka shiga cikin hankalinka ban fahimci me kike nufi ba matukar zuciyarka tana bugawa numfashinka yana fita daga sakan zuwa minti daga minti zuwa awa daga awa zuwa kwana daga kwana zuwa sati daga sati zuwa wata daga wata zuwa shekara haka dai lokutan bawa suke wucewa dama haka rayuwa take Wata sabuwa a wani sabon shiri cikin wani sabon salo irin na masoyan kwarai ma'abota rike amanar su. Ai wannan da ita da uwata ai kashin tsiya ne da su. Ka yarinyar nan na baka ita halak malak. Wato na fahimta. Kuna goyon bayan ta ba? Ba sar kawai. Na ba za ka iya ganewa ba. Na shiga damuwa matuƙa. Akwai wani abu a ɓoye da alamar bako zai dawo ya sha kwai bari ga gaba kada na ƙara ganin wannan iskancin idan ba haka ba sai na tattaka ka a cikin gidan nan wallahi ba zan da ku ba akan wannan wannan ikawin wallahi ba zan da ku ba kana daga sautin muryarka akan wannan ba kawai yarinyar ki sa na a hanya san inda kika dusa akwai kamshin gaskiya a cikin wannan batu ni fa abun ya daure mun kai dan Allah ka tausaya mun ya sa aika durkusa a gaba na bayan ne ce makaskanciya a tare da ku ni ba bare kiskan nan ne da kake gani na ba daidai nake da kai wani munafikin ne gaya miki amanar su ku hanzarta zuwa dandalin youtube ku danna subscribe tare da danna alamar kararrawa a tashoshinmu na altaharib tv da matashiya films da kuma Ali Dadi hausa tv wanda a nan ne za mu dinga sako muku shirin amanar su a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe bakwai na dare amanar so, amanar so, amanar so.